الله على النبي صلى الله عليه Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya. sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan namu koma noma sai kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma wasu za a kasance a tare da mu amma kafin duk waɗannan kamar da aka saba ga shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau laraba uku ga watan agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da biyar ga watan muharram na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kukun sun cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan agustan shekara ta 1960 jamhuriyar nijar da ke yammacin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan faransa turawan faransa dai sun fara shigowa kasar nijar ne a cikin karni na goma sha biyar miladiya amma shekara ta 1922 ta mayar da kasar Nijar karkashin mulkin mallakarta wannan halin da ya ci gaba har zuwa lokacin da mutanen kasar suka fara gugumar neman 'yancin kansu wanda ya tabbata rana irin ta yau jamhuriyar Nijar da tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da sittin da bakwai kuma tana makwabtaka ne da ƙasashen benin libya chadi nigeria algeria da kuma mali. da ƙarshe masu saurare kuma san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau wato ku ga watan abusan shekara ta 1978 ƙungiyar leƙen asiri ta isra'ila ta kashe jakadan ƙungiyar plo ta falasinawa a ƙasar faransa izuddin karak da kuma mataimakinsa wannan dai ba shine karan farko wanda ƙungiyar leƙen asiri ta isra'ila musa take kashe jami'an ƙungiyar kwata 'yancin kan falasinawa ba wani lokaci kungiyar tana samun taimakon kasashen yamma don aikata irin waɗannan ayyuka na ta'addanci na kisan falasɗinawa da kuma 'yan gugurmaya manufar isra'ila dai ita ce kokarin ganin ta tilasta wa ƙungiyar plo yin watsi da gugurmayar neman samun yancin falasɗinawa da kuma kafa ƙasar falasɗin mai cin gishin kanta duk da cewa dai da ƙarshe plo ta ajiye makamai kuma ta yi sulhu da isra'ila amma kuma duk da haka har inda yau take ba a kafa ƙasar falasɗin mai cin gishin kanta ba yanda kuma sauran kungiyoyin gwagwarmaya na falasinawa suke ci gaba da yin gwagwarmaya da makamai domin kawo ƙarshen mamir da isra'ila ke yi a kan ƙasarsu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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 Masu sauraro Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin namu wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To labaran da farko ga muhimman kanunsu. ziyarar kakakin majalisar dokokin amurka a yankin taiwan ta tada jijiyoyin wuya tsakanin amurka da kuma sin kasashen iran da kuma rasha sun yi tir da tsohon bakin amurka a cikin harkokin cikin gidan kasar china jamhuriyar nijar na bikin cika shekaru 62 da samun 'yancin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka na kasar faransa to suka cikakkun labaran kasar sin ta gayyaci jakadan amurka a birnin beijing biyo bayan ziyarar da shugabar majalisar dokokin amurka nancy pelosi ta kai a tsibirin taiwan kamfanin labaran sinhua na kasar sin ya bayyana cewa mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta sin zifan ya gayyaci jami'in diplomasiyar amurka nicholas burn a ranar talata bayan da jirgin pelosi ya sauka a filin jirgin sama na taipei kasar sin tana da ikon mallakar taiwan bisa tsarin sin dunkulaliya wanda kusan duk kasashen duniya sun yarda da wannan ikon amma amurka wacce ita ma ta amince da hakan tana kokarin ganin tsibirin na taiwan ya balle daga kasar china Mr. Zai ya kwatanta ziyarar Pelosi da wasa da wuta kuma tuni Sin ta fara atisayen soji a ruwan Taiwan a matsayin mai da martani kan ziyarar ta Pelosi. kasar ta sin da ta bakin kakakin ma'aikatar tsaron kasar ta danganta ziyarar da tsokana da keta hurumin kasar ta sin wanda dole ne a cewar ta ta ɗau mataki na dakile shishigi na kasashen ketare a kasar ta tun da farko dama sin ta gargaɗi amurka game da shirin ziyarar ta pelosi a tsibirin na taiwan ziyarar ta kakakin majalisar dokokin ta amurka nancy pelosi ita ce irinta ta farko a yankin taiwan ta wani babban jami'an amurka a cikin shekaru ashirin da biyar. iran ta yi allah wadai da abinda ta danganta da tsoma bakin washington a cikin harkokin cikin gida na kasar china da ke ta hurumin yankin asiya yayin da kakakin majalisar dokokin amurka nancy pelosi ta kai ziyara a yankin taipei na taiwan kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kan'ani ya bayyana cewa ziyarar wani misali ne na manufofin amurka na shiga harkokin cikin gidan kasashe a sassa daban-daban na duniya wanda ba zai haifar da komai ba face kara rashin zaman lafiya da tare zaune tsaye ita ma'ana ta bangare rasha ta yi gargadi game da ziyarar ta kakakin majalisar dokokin ta amurka a taiwan da yake sanar da hakan kakakin fadar kremlin dmitry peskov ya danganta ziyarar da babbar tsokana kuma hakan zai kara zaman ɗarɗar da rikicin da ke akwai a yankin yana mai kuma buƙatar ƙarin haɗin kai tsakanin ƙasashen rasha da kuma sin to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran Yau Laraba uku ga watan Ogista, Nijar ke bikin cika shekaru 62 da samun 'yancin kai daga hannun turawa 'yan mulkin mallaka na kasar Faransa. A rana irin ta yau ne uku ga watan Ogista na shekara ta 1960, Nijar ta samu 'yancin kanta daga Faransa. A jawabin da ya gabatar a jajiburan bikin na bana, shugaban kasar ta Nijar Bazu Muhammad ya taɓo batutuwa da dama da suka shafi harkar tsaro da yaƙi da ta'addanci a yankin ilimi tattalin arziki da dai sauransu. game da batun tsaro shugaba bazum ya yabawa dakarun kasar game da nasarar da suke samu a yakin da suke da 'yan ta'adda wanda yana nata cewa sa ba za ta yi wata wata ba wajen samar musu da kayan aiki sai dai game da batun ilimin shugaban ya kuka da kuma bayan da aka samu duba da sakamakon jarabawar bana da aka yi ta neman zuwa sakandare da kuma na share fagen zuwa jami'a inda aka samu kashi kasa da talatin cikin ɗari wanda ya ce dole ne a magance rashin lafiyar da sha'anin ilimin boko ke fama da shi a kasar. a dai zagawar irin wannan rana ta uku ga watan Ogista da kasar ta samu inci hukumomi da manyan jami'an gwamnati kan yi amfani da damar wajen shuka itace a wurin mataki na yaƙi da gurgusowar hamada da ke barazana wa kasar wanda a bana jihar Tilaberi ke karbar bakunci. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar da ƙarin bayani game da batun harbe-harbe da ake zargin wasu jami'an wanzar da zaman lafiya sun yi a jamhuriyar demokradiyyar Congo. da yake tsokaci kan al'amuran kakakin sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya ce a ranar lahadin da ta gabata wasu dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da ke aiki a jamhuriyar demokradiyyar congo sun yi yunkurin shiga iyakar ƙasar ta congo bayan kammala hutun aiki kuma hana su wannan dama ya tunzura su har suka buɗe wuta da bindigogi nan take kuma suka hallaka fararen hula biyu tare da jikatar wasu da dama dujarik ya ce dakarun sojojin na aiki ne a ƙarƙashin rundunar monisco kuma bayan aukuwar wannan lamari an tsare sojoji da suka aikata harbin duk da cewa dujarik bai fayyace lambobi da ƙasashen sojojin ba ya ce tuni aka tuntuɓi ƙasashen da suka fito domin gaggauta gudanar da bincike na shari'a kuma tuni monisco ta ba da izinin ci gaba da binciken yanzu haka dai akwai dakarun wanzu da zaman lafiya sama da dubu goma sha biyu daga sama da kasashe goma da ke aiki a jamhuriyar demokradiyyar congo To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. Tumarilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda zamu farawa da shirin nan namu koma noma. Mu koma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma gona shiri dai wanda muka saba muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne a kan jawabin da ya fito daga babban darakta na ƙungiyar abinci ta duniya wato fawo ga ministocin kuɗi da kuma gwamnonin manyan bankunan kasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to a yayin taron bayanan da kasashe masu karfin tattalin arziki suka yi babban darakta na kungiyar abinci ta duniya wato Fawo ya yi magana da ministocin kuɗi da kuma gwamnonin manyan bankunan waɗannan ƙasashen akan a yi azama ta bunƙasa samar da abinci a duniya. babban daraktan hukumar ta ta duniya ku dangu ya yi wa mahalatta taron bayani akan yadda a shekara ta 2021 da ta gabata yawan mutanen da ya kai miliyan 828 suka fuskanci matsalar abinci da yunwa a duniya hakan kuwa yana nuni da samun ƙari na masu fuskantar matsala abincin da kaso 46 cikin 100 idan aka kwatanta da shekaru biyu da suka gabata wato shekara ta 2020 yayin da a shekara ta 2019 mutane miliyan 150 da suka fuskanci matsalar ta rashin abinci. gabanin bullar cutar corona ta zama annoba a duniya kusan mutanen duniya biliyan 2.3 ne suka fuskanci karancin abinci mafi tsanani sai dai a cikin shekara ta 2021 an samu karuwar mutanen da miliyan 350 waɗannan alƙaluman da aka fitar gabanin barkewar yaƙin ƙasar ukraine ne wanda shi ma taka tashi rawar kuma yana ci gaba da takawa wajen ƙara tsanantar yanayin da ake ciki na karancin abinci da kuma tsadarsa a duniya ƙasashen rasa da ukraine da suke yaƙi da juna su ne a gaba-gaba wajen baiwa duniya abinci da kuma takin zamani. don haka yakin ya jaza karuwar farashin kayan abinci a duniyar har ila yau babban daraktan hukumar abincin ta duniya ya ce waɗannan dalilan da aka ambata za su ci gaba da yin tasiri a cikin harkokin abinci musamman a cikin ƙasashe da damar suka dogara da masu yakin wajen samun abin da za su kai bakin salati za kuma ɗauki watanni da kuma shekaru masu yawa a nan gaba ana rayuwa da wannan matsala dama dai gabanin barkewar yakin a tsakanin rasha da ukraine farashin kayan abinci sun yi tashin goron zabi saboda katsewar jigilarsu zuwa kasuwanni da kuma karuwar kuɗin makamashi to wani fage na harka gona da yakin na ƙasar rasha da ukraine ya shafa shine takin zamani domin ƙasar rasha tana sahun gaba wajen samar da duniya wannan sanadari da akwai wasu ƙasashe guda goma sha biyar a duniya da suke a cikin nahiyar turai da asiya da can yankin amurka waɗanda suka dogara da samun kaso 30 cikin ɗari na dukkanin takin zamanin da rasha take samarwa daga cikin waɗannan ƙasashen da akwai brazil india da tarayyar turai hauhawar farashin kayan abinci da ake samu da kuma yadda kayan aiki irin su takin zamanin da maganin kashe kwari da kuma hakin da dabbobi suke ci duk sun takarwa wajen rage manoma kudaden shiga babban daraktan hukumar abincin ta duniya ya kuma bayyana cewa wannan yanayin da ake ciki zai iya haifar da matsaloli biyu muhimmai da su ne ci gaba da tashin farashin kayan abinci sannan kuma a lokaci ɗaya karuwar talauci a tsakanin manoma saboda wannan yanayin da aka shiga ne babban daraktan kungiyar ta abinci ta duniya ya kirayi ministocin kudade na kasashen kungiyar ta g20 da kuma manyan manajojin bankunansu da su shiga cikin shawarar da ya kawo ta kafa asusun taimakawa kasashe 62 da suka fi fuskantar matsalar abinci a duniya asusun da hukumar abincin ta duniya ta bijiro da shawarar a kafa shi zai taimakawa wa kasashe da suka fi fuskantar matsalar abinci su biya kudaden shigo da kayan abincin da suke bukatuwa da su domin hana barkewar rikici ya tashe-tashen hankula a cikin gida saboda yunwa pawo ta taba fitar da bayani da yake nuni da cewa kasashe 62 da suke shigar da abinci suna kashe kudaden da suka kai dala biliyan 24.6 kuma zai shafi mutane da adadinsu ya kai biliyan ɗaya da miliyan 79 daga cikin manufar asusun da ake son kafawa da akwai ƙara yawan abincin da ake noma a duniya kuma zai ƙara bunƙasa shirin da yanzu majalisar ɗinkin duniya take da shi a kan harkar noma to masu haro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ƙwararre ne kafin mai kwana da ku baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum ya Shirin mu koma noma kenan to yanzu kuma sai kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kiɗe kiɗan Iraniyawa. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake sauraron mu a cikin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cikin ya kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran to da yake muna cikin ranaku na juyayen ashura ne za mu ka muku waka wanda mawaƙi mai suna muhsin kayan muradi ya yi game da juyayi na zagayowar shahadar imamu hussein alaihi salam da fatan masu gara zama kuma za su ji daɗin shirin. مدینه نیست ابتدای کربلا قدیر بود ابرهای خون فشان عینوان صد کبیر بود assim. کربلا به اصل خود رسیدن است هرچه می روم به خود نمی رسم چشم تا به هم زدم چه دور ina kuma da haka ne muka kawo karshen gaba shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalubo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu ne lafiya Thank you.